Kafin ba da belin mai shari'a Sylvester Unguta dai lauyoyin bangarorin biyu sun kai ruwa rana inda suka dinga tafka muhawara ɗaya bayan ɗaya. Ana zayyana masa laifukansa goma sha biyar da suka hada da cin hanci da rashawa da zamba cikin aminci na kuɗi sama da naira miliyan ɗari biyar baya ga zargin bada bayani na ƙarya ga hukumar shige da fice a Najeriya. A nan Kano Agabi lauya mai kare jojin yake bayanin jin daɗinsa ga yadda aka ba da belin Sylvester Unguta a ranar farko na fara shari'ar inda yake cewa The matter has been taken out of the realm of uh, prejudice, of uh, slander, and all the rumors that you normally hear. It's now in a court of law, and we have an opportunity to present our case. We are very, very grateful to the state for that. Kano Agabi ya ce ba da belinsa da aka yi ya nuna cewa shari'a ta kankama kuma an kaucewa ɓata suna da jita-jita kenan yanzu shari'a ce za ta ɗauki hankalinmu za mu yi iyakacin ƙoƙarinmu na kare shi. Mai shari'a Sylvester Unguta na cikin manyan alkalai bakwai waɗanda jami'an tsaro na farin kaya suka kai su mame gidajensu a wani yunkuri na kawar da cin hanci da rashawa daga ɓangaren shari'a. Lauyan gwamnatin tarayya Charles Phillips wanda aka yi hayansa daga ƙasashen waje domin ya jagoranci rukunin lauyoyi masu tuhuman babban jojin ya bayyana mini ra'ayinsa a game da belin yana mai cewa. well, the grant of bail is at the discretion of the court, as you rightly pointed out. Um, you have to bear in mind that the defendant in this case is a serving judge of the Supreme Court. That is indeed exceptional in itself. Um, so I'm not terribly surprised that he was granted bail in, in, in, in his own recognizance. Charles Phillips ya ce, kotu ce take da hurumin ba da beli, kuma karki manta, wanda ake tuhuma babban alkali ne na kotun kolin ƙasar nan, wannan ma wani abin dubawa ne, saboda haka ban yi mamaki ba da aka ba da belinsa. a bisa kimar da yake da ita. Za a ci gaba da sauraron ƙarar ne ranakun bakwai, takwas da kuma tara ga watan Disamba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.